matasa barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a wannan labarin matasa na ranar Lahadi ni ta kuta kullum rakiya arimi da gora ta Fanta Shamsu. Ya kike gora? Alhamdulillah gora ya ne yau muke labari. Haka ne gora za mu yi tsokaci akan wata muhawarar wayar da kai da aka yi wa wasu matasa makyaya na jihar Agadez akan zaman lahiya da kwanciyar hankali. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma na yau za mu gabatar muku da wani matashi mai aikin noman rani a garin Ballai yara daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gura a lokacin sallar makiyaya cewa da Kirsale a garin Ingal jihar Agadis kungiyar matasan garin da ake cewa Adali suka gudanar da wani zaman wayar da kai ga makiyaya musamman ma ga matasa. Haka ne gora jigon da suka zaɓa ma shine wayar da kanun matasa makiyaya a kan muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ga rahoton da ni sai Karim ya turo mana. Ɗaruruwan matasan makiyaya na Ingal da na sauran jihohin Nijar da suka kasance a sallar makiyaya ne suka halarci wannan taron muhawara. Ko menene dalilin bulo da wannan tsari? Alkasum Kunda, shugaban kungiyar Adali, ya ba da amsa. A gare mu a cikin rigakafi ne ganin yanayin tsaro da muke ciki yanzu mafi yawan matasa makiyaya ne da suke iyaka da Algeria da Mali. Muna tsoron kada su tsunduma a cikin sha'anin ta'addanci da yake gundumar Ingal tana da makwabtaka da Mali da wani bangare na Algeria. Don haka muka yanke yanke shawarar shirya wannan muhawara domin ganar da matasa da mahimmancin zaman lafiya da tabbatar da tsaro a cikin gunduma da jiha da ma ƙasa baki daya. Muna alaƙa kai tsaye da jami'an tsaro domin fallasa musu duka wani yanayi na rashin tsaro a cikin gunduma. Matasan makiyayen sun bayyana cewa sun fahimci amfanin zaman lafiya. Na gane yanzu tashin hankali da kyau kuma ni ma zani kokari in yi tawaye ma sauran mutane kanuwa bisa kowa ya neman zaman lahiya shine abu mai kyau yanzu ba ni yarda in sa kaina cikin wani tasirin hankali za mu yi ciwo mu cikin kwanciyar hankali mahalarta taron na fatan a shirya ire-iren waɗannan tararrakin muhawara a kowace sallar makiyaya gura a satin da ya gabata matasa ashirin na jihar doso ne aka horar a kan dabarun sarrafa kilishi nana hadiza hazan ɗauke da rahoto wannan horo ga matasan mahauta na birnin doso da shekarunsu ke bambanta tsakanin sha hudu da talatin da biyar na da manufar a cewar waɗanda suka shirya shi na kiyaye dubarun sarrafa kilishi. Abdulnasar Yakuba shugaban ƙungiyar ONG akat Ina ganin matasa 'yan kalilin ne suke runguma al'adarsu. Akwai lokacin da ba a samun matasa da suke iya sarrafa kilishi. Samun waye da kawunan matasa menene ingancin kilishi. Ga matasan wannan horo wani ƙarin ilimi ne bisa ga wanda suke da shi wajen tafiyar da aikin su na hawa ga aiki da akuya muna sai amfani ma kai har ma mu da za su taso za mu iya mu ma mu koya musu su ma su amfana gaskiya muna son su ita ma ta suna wajen manya manyan masu kilishi na yi gadon ta ga uwa ga uba can da da cikin duhu ne nake aiki amma yanzu na ga canji sosai wajen shanya yukayen aiki mun yi shanya kilishi muna sa gidan sanje mu rufe shi saboda kuda wannan horo wata dama ce kuma ga waɗannan matasan cikin yankin su domin rage cin ranar matasa gwara a garin gaya matasan ɗan ƙauyen kota da yake garinsu a bakin isa ne sukan fi mai da hankali kan kamun kifi domin cin gashin kansu haka ne gora duk da dai a yanzu samun kifin ma na musu wuya kamar yadda suka sanar da abokin aikin fadil alu a cikin wannan rahoton nashi garin kwacha na tsakanin garin gaya da malavil bayan noman damana kamun kifi ne muhimmin aikin da matasan wannan garin ke yi da dai kash wannan matasan na fuskantar karamcin kihi a cikin kogin isan niger bara waccan zuwa wannan shekara kifi ƙanana ne nake samu a baya akwai kifi amma yanzu sai wahala amma duka da haka mun gode allah a wuni wani yana samun jika uku wani jika biyu ana ci ana sha kenan sai godiya ga Allah. Matan garin su ne abokan cinikayyarsu na musamman su kansu sun lura da karamcin kihin lamarin da ya haddasa tsadar kihi a cikin kasuwa. Hamisa da Kihi na zo saye a nan na samu dan kaɗan don wallahi ba na samun shi kamar da kwana biyun nan dai ina dan samu amma yanzu komai ya tsaya in ban same shi ba ba dole in sai shi da tsada ba. Dai ga dai tsada. Ganin rashin abin yi illa kamun kihin da noman damana matasan garin kwacha na cikin zaman kashe wando. Gora a cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu gabatar muku da Nasiru Bubakar matashi ne mazaunin garin Balle Yara wanda a mai da noman lambu aikin shi na yau da kullum. Haka ne Gora kuma wannan aikin nashi shine yake ba shi damar ɗaukan nauyin iyalin shi. Gadon rahoton nashi. A kimanin kilomita ɗari arewacin yamme karamar hukumar da'ira ta Balle Yara ta shahara game da albarkatun noma. Nasiru Bubakar ɗan asalin wannan gari mai shekaru 32 na rayuwa ne da amfanin albarkar lambunsa sana'ar da yake tsawon shekara har ma cikin rani domin kaucewa zuwa yawon diga. ina sa ɗatta makka ina sa attarugu ina sa tumati fresh ina sa aubergine to lalle dole mu aici ga damana don aici na ranin nan kawai bai isa mutane ina da shago na kamiya ina sayar kamiya ina tashi tun wajen kare shidda haka na swahe zan zakwa aici kare tara dun na gama sai in ta in buɗa in ni buɗa abin da ni samu shi ce na sai in komo garje kuma yanzu in yi aiki Sana'ar tasa na bashi damar ɗaukar ɗawainiyar matansa biyu da 'ya'yansa hudu. Ganin matsalolin da yake fuskanta ga aikin lambun nasa akwai musamman sayan iruruwa da zaɓin nasu. Wani lokaci in ka ta sayan iri sai a ce ma zai yi na ɗari, ashe bai yi na ɗari sai garani sai ka sashi ga ɗari sai shi ɗi sai ɗarin ya birkito sai shi wani biya shi ka zakwa ƙarin ya rage sai shi lalace mutum shi haka wajen iri kai muna ga samun matsala. Nasiru na aiki da wasu matasa da ke taimaka mashi kamar Abdullahi Jibbo. Wallahi aikin Nasiru sai godiya. Ina jin daɗi sosai babu wani damuwa. Yanzu ni nake ban ruwa ga gargen mu baki daya. Idan ya yi tafiya ni nake ban ruwa ga gargen sa. Idan ma yana nan daidai wannan lokaci yana barmin ni nake ban ruwa. Babu wata matsala saboda duka wani muradi ya taso min idan na faɗa masa yana biya min bukata. Babban fatan Nasiru shine ganin matasan garin su sun dukufa ga yin aiki tukur domin bunƙasar da ƙaramar hukumarsu. Bora yau ne za a buga wasannin kwallon kafa na taimako tsakanin 'yan kungiyar GVN wato Jean Volunteer du Niger da kuma kungiyar ase Facebook a filin wasan Fenifut na nan Yami. Manufar wannan wasan gora shine a samu a tara 'yan kuɗaɗe domin taimakawa wani gidan marayu a nan babban birnin Yamai. Sai kuma fannin wasannin taekwondo a satin da ya gabata ne aka buga zama na farko na gasar da ake tema kofin alfazazi a nan Yamai. Rukuni uku ne suka kara a cikin wannan gasar wato Hamadeng Fara Kiyorigi da kuma Kiyorigi. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa na ranar Lahadi za kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun ko dala ba a kan layin